Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Lahadi 28 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labaran duniya. an wayi garin safiyar yau lahadi salon alon a tripoli babban birnin kasar libya kwana daya bayan wani kazamin fada da ya sanadiyar mutuwar mutane 32 da jikata wasu 159 wata babbar kungiyar 'yan tawayen kasar chadi ta ce ta kashe sojoji goma a arewacin kasar amma kuma gwamnati ta ce ta mallace kawai 'yan kasar angola tare da wasu manyan mutane daga kasashen waje sun tattaru a yau lahadi domin jana'izar tsohon shugaban kasar da ya fi kowa daɗewa kan mulki jose eduardo dos santos tsakanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin fararen hula sun yaba da matakin da rundunar sojan Najeriya ta ɗauka na korar wasu jami'an ta biyu bisa kisan wani malami a jihar Yobe. Alhamdulillah wannan abin da suka yi dai <clears throat> hakika abin a yaba ne mun ji daɗi abin da aka yi da tun farko ma suna irin wannan abubuwa din to ina ga maka ba za su samu zargi mai yawa ba su hukumomin sojojin Najeriya. Haka kuma za ku ji cewa al'ummar jebun miyan guda ke jihar Plateau a arewa ta tsakiyar Najeriya tana fatan ganin cewa nan ba da daɗewa ba matsalar karancin ruwan sha da take fama da ita za ta zama tarihi. Rayuwarmu ya canza ma tun ba mu fara aiki da shi ba saboda kawai mun gan ruwan sai rayuwarmu ya ya canza saboda yanzu bara mu yi karancin ruwan shan ba ruwan amfani ba kai gaskiya mun ji daɗi. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Babban birnin ƙasar Libya ya wayi safiyar yau Lahadi salon alon kwana ɗaya bayan ƙazamin faɗa mafi muni a cikin shekaru biyu da ya sanadiyar kashe mutane 32 da jikkata wasu 159 a yayin da mayakan da ke haɗin gwiwa da majalisar dokoki suka kasa hambar da gwamnatin ƙasar da ke Tripoli. Titunan birnin sun kasance cike da zirga-zirgar ababen hawa. An bubuɗe shaguna, kana kuma jama'a suna shashare gilasai da sauran baraguzai sakamakon arangamar ta jiya Asabar. a yayin da kuma motoci da aka kona suke jere a wasu titunan birnin na tripoli faɗan ya haifar da fargabar samun faɗaɗar rikici a libya kan takaddamar siyasa tsakanin prime minister abdulhamid albaiba a tripoli da kuma fati bashaga wanda ya nemi kafa sabuwar gwamnati a birnin yunkurin bashaga na jiya asabar domin karbe mulki a tripoli shine yunkurinsa na biyu tun daga watan mayu jami'ai a pakistan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa ya kai dubu ɗaya tun daga tsakiyar watan yuni kana kuma ministan kula da yanayi na ƙasar ya bayyana al'amarin a zaman babban ibtila'in yanayi ambaliya mai karfin gaske sakamakon ruwan sama kama da bakin kwarya ta shafe garuruwa da shuke-shuke a gonaki a yayin da sojoji da ma'aikatan ceto suka kwashe mazauna yankin waɗanda lamarin ya rutsa da su zuwa sansanonin gudun hijira tare da samar da abinci ga dubban 'yan pakistan da lamarin ya raba da muhallansu hukumar kula da bala'o'i ta kasar ta ba da rahoto a yau lahadi cewa adadin waɗanda suka mutu tun sa'ad da lamarin ya kazance a tsakiyar watan yuni ya kai mutane dubu ɗaya da da talatin uku bayan da aka gano wasu gawarwaki a lardunan haiba da kudancin sind wata babbar kungiyar 'yan tawayen kasar chadi ta ce ta kashe sojoji goma a arewacin kasar ikirarin da gwamnati ta musanta a zaman labarin kanzon kurege majalisar dakarun ceto jamhuriyar ta ccmsr ta ce sojoji sun kai farmaki kan dakarunta a gundumar wuri da ke arewacin yankin tibesti da ke iyaka da Nijar da libya ƙungiyar wadda ta kisa hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati ta ce mayakanta sun kashe sojoji goma suka kuma kama wasu takwas to sai dai wakilin gwamnati abdulrahman kulamullah ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa wasu motocin 'yan tawaye ashirin sun shiga kasar a makon da ya gabata amma ba wata arangama da suka yi da dakarun gwamnati ya bayyana a wata sanarwa cewa muna bibiye da waɗannan yankunan da jiragen sama kuma sun bar yankin kasar chadi kwanaki da suka gabata yankin nati desti ya sami kakkafuwar manyan ƙungiyoyin 'yan tawaye da dama tun samun 'yancin kai daga turawan faransa a shekara ta 1960 An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta dakatar da wasu jami'anta biyu bisa saba ka'idar aiki, ita kuwa rundunar sojan ƙasar kora wasu jami'anta biyu ta yi tare da mika su ga 'yan sanda bisa laifin kashe wani babban malamin addinin Islam a jihar Yobe. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina kai na ya aiko mana. rundunar 'yan sandan najeriya ta dakatar da jami'anta mata guda biyu biyo bayan wallafa wani faifan bidiyon su da shiga irin na baɗala a dandalin tiktok a farkon wannan wata a cikin sanarwar da ya fitar mai magana da yawun 'yan sandan najeriya csp muyiwa adejobi ya ce sofeta janar na 'yan sandan kasar usman alkali baba ya yi gargaɗi mai tsauri akan amfani da yunifom ɗin 'yan sanda ba bisa ka'ida ba da aka keɓe musamman domin amfanin jami'an 'yan sandan da ke bakin aiki. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta dakatar da kalin wasu jami'anta guda biyu ba tare da bata lokaci ba sabili da saba ƙa'idar aikin ɗan sanda. Wannan mataki da hedikwatar 'yan sandan kasar ta dauka a cewar mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Bashir Dan Musa lalle kam ka iya zama izina ga sauran jami'ai. A wannan zai zama darasi sosai ka yana iya zama darasi sosai ka ga sauran abokan aikin su mata da ke aikin dan sanda. Kuma irin wannan shiga ta rashin mutunci ta rashin da'a ai ya kamata a yi maganinta kuma magana ta baka cewa a bare a bare zama ba zai isa ba dole sai da hukunci. ba zan manta ba kwanan na a ruwanda wata mace ko kuma wata yarinya ta fito bayan jama'a da hita irin wannan ta tsalara aka aka daure ta daurin shekara biyu a kasar Rwanda saboda haka wannan abin da shi shugaban dan sanda ya kyauta kwarai da gasken gaske ne a gani na kuma wani abu ne wanda ya kamata duk shugabannin wuraren ma'aikatu su koyi da irin wannan wannan halin halin nashi idan ana irin wannan abun to za a rage irin wannan fitsari za a rage irin wannan rashin da'a za a rage irin wannan irin irin wannan sakarcin banzan da mata ke kan titi because irin wannan abubuwan da irin wannan hita da mata ke kan titi shi kanshi yana jawo abin da ake cewa haɗin da ake wa mata eh, a ko ina eh, saboda haka wannan goyi bayan shi sosai kwarai da gasken gaske kuma kuma ya kara ƙaimi akan irin haka duk wanda irin wannan abin a hukunta shi wannan kuma duka na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojojin najeriya ita ma ta kori wasu jami'anta guda biyu daga bakin aiki bayan ta same su da laifin kisan gilla ga wani babban malamin addinin musulunci a jihar yobe sheikh goni aisami kakakin hedikwatar sojan najeriya brigadier general clement onyema nwachukwu ya ce sojojin biyu wato lance corporal john gabriel da lance corporal adamu gideon da ke aiki a bataliya ta 241 da ke garin unguru a jihar yobe da ke arewa maso gabashin kasar an same su da laifin da ya saba da sashi na 62 na dokar soja da kuma sassa na 20 da na 300 karamin sashi na daya a saboda haka an rage masu mukami sannan aka kore su daga bakin aiki kana kuma za a mika su ga hedkwatar 'yan sandan jihar yobe don ta gabatar da su a gaban shari'a su girbi abin da suka shuka tuni kuma kungiyoyin faran hula suka nuna gamsuwa bisa wannan mataki na rundunar sojoji malam zakare adamu shine shugaban kungiyar rundunar adalci a arewa maso gabashin kasar mai da kwata a jihar yoben alhamdulillah wannan abin da suka yi dai <clears throat> hakika abin ayaba ne mun ji daɗi abin da aka yi da tun farko ma suna irin wannan abubuwa din to ina ga maka ba za su samu zargi mai yawa ba su hukumomin sojojin najeriya to abin da muke so mu yi muke so mu ga an yi dai yanzu babban abin da yake so mu ga an yi adalci akan abin saboda haka mu yi za mu ci gaba da bibiya ainihin wannan abu sai mun ga ya zo mun ga ya karshe sa in Allah ya yarda saboda haka abubuwa ne wanda irin wannan ya faru da yawa a Najeriya so da da mu ana irin wannan sai ka ji cewa an yi abu kashanta an je kotu kuma sai ka ji abin ya lalace a kotu amma in Allah da da yadda Allah wannan za mu iya bibiya akan wannan Allah da za mu sa ya mun ga cewa an tabbatar da adalci akan wannan lamari in Allah ya yarda yanzu dai abin jira a gani shine irin matakin da sashen shari'a a jihar Yobe zai ɗauka wurin ganin an gaggauta hukunta waɗannan sojoji Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma ga Murtala ya dawo da labarin duniya kashi na biyu masu sa ido na ƙasa da ƙasa sun shirya kai ziyarar duddubawa a tashar makamashin nukiliya ta zaporizhia da ke ukraine a 'yan kwanaki masu zuwa a yayin da aka ba da rahoton koma barkewar yaƙi kusa da tashar ajiya asabar ana sa ran wani ayarin ƙwararru daga hukumar makamashin atom ta majalisar ɗinkin duniya su ziyarci tashar a wannan makon a cewar ministan makamashi na ukraine lana zerkal an ruwaito shugaban hukumar ta makamashin atom rafael mariano grossi yana cewa yana son dudduba tashar cikin 'yan kwanaki yana mai yin gargadi na yiwuwar samun wani ibtila'i jami'ai na bayyana damuwar yiwuwar samun yoyon sinadarai idan har wani makami ya fadawa kan wasu sassan tashar mai girman gaske moscow ta ce tana goyon bayan gudanar da aikin na dudubawar amma kuma ta ta janye sojojinta daga yankin domin tabbatar da janye dukkan sojoji a yankin rasha da ukraine sun zargi dakarun juna da harba atilare a kusa da tashar ta nukiliya mafi girma a nahiyar turai 'yan kasar angola tare da wasu manyan mutane daga kasashen waje sun tattaru a yau lahadi domin jana'izar tsohon shugaban kasar da ya fi kowa daɗewa kan mulki jose eduardo dos santos wanda ya rasu a spaniya a watan yuli amma aka jinkirta jana'izarsa bisa buƙatar iyalansa domin gudanar da bincike kan gawarsa. ana gudanar da jana'izar dos santos wanda ya rasu a wata asibiti a birnin barcelona yana da shekaru 79 bayan wani zaben da ya kama hanyar mai da jam'iyyarsa ta mpla a kan mulki a sakamakon zaɓe da babbar haɗakar jam'iyyun adawa na ƙasar suka musanta dos santos da iyalansa sun mamaye siyasar angola na tsawon shekaru 38 da ya yana mulki har ya zuwa shekara ta 2017 yanzu haka kuma tsohuwar jam'iyyar tashi ta kama hanyar lashe zaben na ranar laraba shugabannin kasashe da manyan ministoci kazalika da shugaban kasar portugal da ta yi wa angola mulkin mallaka marcelo rebelo duk sun halarci jana'izar ta dos santos halartar manyan baki daga kasashen waje ya sa hukumomin kasar kokarin dakile duk wata zanga-zangar kalubalantar sakamakon zaben na farko da kan iya tasowa. so a gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Al'ummar Jebu Miyangu da ke jihar Plateau a arewa ta tsakiyar Najeriya tana fatan ganin cewa nan ba da dadewa ba matsalar karancin ruwan sha da take fama da ita za ta zama tarihi. biyo bayan kaddamar da rijiyoyin burtsatsai masu amfani da hasken rana a yankin da hukumar raya yankuna da ke samar da wutar lantarki daga rafuka ta najeriya ta yi ilyasu kasim ya aiko mana da wannan rahoto matan ƙauyen jebu mayango a ƙaramar hukumar basa jihar plateau arewa ta tsakiyar najeriya kenan suke kammala ayyuka kan manarar makamashin zafin rana na rijiyar da hukuma mai kula da yankuna da ke samar da lantarki a yankin arewa ta najeriya wato hyperdeck ta gina musu yayin wani dan kwarekwaryen biki don bude wannan rijiya hukumar ta hyperdeck ta faɗi dalilin da yasa ta zaɓi samar da ruwan sha mai tsabta ga jama'a a matsayin ayyuka da ta sa a gaba. kuma kafin mu faro waɗannan ayyuka sai da muka yi nazari kan mafiya yawan al'ummomi da ke ƙarƙashin hukumar hyperdeck domin mu gano wacce matsala ce ta fi ciwa kowa tuwo a ƙwarya mun gano cewa wasu su rashin ruwan sha ne wasu kuma ilimi ne kamar yadda wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya ƙarƙashin shirinta na haɓakar da rayuwa mai inganci a duniya ko kuma sustainable development goals ya nuna akwai mutane sama da miliyan 60 da ba su samun ruwan sha mai tsafta a fadin najeriya kuma wayannan al'umma sun fi yawa ne a jihohin sokoto gombe taraba Legas da kuma jihar ta Filato inda wannan ƙauye na Jebu mai yango yake. Lokacin eh, rani ruwan da muna sha nan wanda ya gani ma zai tosai mana. ruwan rijiya ne amma zai zama kaman fito-fito ne sai ka ja shi ya zauna ya abin nan ka tace shi tukuna ka sha gaskiya mun samu cututtuka saboda wannan ruwan domin ba ruwa mai kyau ba ne ya zama maka dole in kana so ka shan ruwa in bai riga ya, ya, zaune ya yi ba dole ka ka sha saboda ba ruwan zan shon maka 100% zan mu yi kokari mu gani mun taimaka mun ta kiyaye da shi yanda zan mu amfani da shi kada ya lalace ni abu ko da suke ba mu fata ya lalace amma mu promise cewa duk wani part da ya lalace zan mu yi kokari mu fixing don mu samu mu yi amfani da shi mutanen wannan kauye musamman mata sun yi murna da zuwan wannan rijiya ganin irin wahala da suke sha wajen samun ruwa domin su sha da sauran aikace-aikace na gida. Rayuwarmu ya canza ma tun ba mu fara aiki da shi ba. Saboda kawai mun gan ruwan sai rayuwarmu ya biya canza saboda yanzu bara mu yi karancin ruwan shan ba, ruwan amfani ba. Kai, gaskiya mun ji daɗi. Muna cike da wahalan ruwa. Yau ga shaka waye gari shugaban kasa ya yi tuna da cewa ƙauyukan da suke shan wahala. kuma sai aka samu mu ɗaya daga cikinsu sai gashi na kuma an zan kama wannan project gaskiya muna farin ciki daga jos nigeria ilyasu kasimu a gaida ilyasu kasimu kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta boa africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo. Masu sauraro Assalamu alaikum Shamsi Hamza Ibrahim ce na sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yasa zakatan wasu sun shagalta wasa, yasa waɗansu a hansa su ringa gasa. Madalla. Shin ka taba ko kin taba cin karo da wani sako kai tsaye ta waya ko a kafafen sada zumunta ta yanar gizo da ba a gamsu da sahihancin shi ba? Wasu lokutan idan ba a sa ido ba labaran da ake wallafa a kafofin intanet waɗanda ba su da tushe balle makama sukan taka rawa wajen haddasa husuma da kuma farfaganda lamuran da ke ƙara haifar da rarrabuwar kawuna a duniya da rikicin ƙasa da ƙasa. To akan wannan batu dai shirin na wannan lokaci ya nufi garin tawa na jam jamhuriyar Nijar inda wata kungiya mai suna FAD ta hada malaman addinai da 'yan jaridu da wasu kungiyoyin mata da na matasa har ma da 'yan makarantu domin an karar da su wajen fadawa tarkon 'yan yakin jihadi da ke aikawa mutane labaru na ƙarya a yanar gizo domin jin ra'ayinsu. Daga tawa ga hirar da wakilin Mamman Haruna ya yi da shugaban kungiyar. Sunana Amina Bukari ni ce a project manager a kungiyar da ake ce ma ONG FAD. Wannan tahon nan da muka shirya a garantawa saboda mu samu mu bambanta labarurruka saboda kwana biyu mun gani kwarai akwai tashin hankali a saman kan labarin da ba na kwarai ba kenan muka ce bari mu shirya shi mu tara shugabanni da suka da ake saurare don mu samu mu kwatanta musu yanda su za su bambanta labaruka don su kwatanta ma al'umma da sauran mutanen da a kusan su yanda su ma za su samu su yi kuma a rage wannan tashin hankalin nan. Da la'akari da yanda taron ya wakana kwana biyu ana iya kun ga musu musamman musamman ga yadda mahalarta yalla watakila suka karbi abubuwan da aka sanar da su a lalle mun gamsu da sun gane abin da muka yi saboda kan mun gani a ƙarshen horon mun samu mun yi wani dan wasa da muka yi tare da duka waɗanda suka zo sai a ya zama to tambayoyi ne sai da aka tambaye su muka gani kama a cikin kashi a ce ɗari yalla biyu dai ne suka rasa kwarai mun ji daɗin wannan kuma to muna yi musan mine ne kuke jira ga waɗanda suka halarci wannan taro bayan an ƙare kowa koma gidan shi me kuka jira gare su muna jiran bayan kowa ya koma gidan shi lalle abin da suka koya a nan ga su yi amfani da shi Ni ne amfani da shi su samu su da kansu yanka tura musu yanzu labari su diba su gani in na ƙoran ne ko ba na ƙorai ba in ba na ƙorai ba su haɗi ma wanda ya tura musu su ce mishi gaskiya wanga abin ga da yi diba nan da nan da nan ta hakan ga za ka gane da ba na ƙorai ba in ba na ƙorai ba kuma su ma ka su yaɗa faɗa shi saboda shi ma yana cikin abun da yake sawa labari da ba na kwarai ba ya watsu kwarai to a bangaren labaran irin na addinai da ake yadawa waɗanda ba su da sahihanci shugaban kungiyar haɗa kan mabambantan addinai mai suna sadir ta jihar tawam malam mustapha ya yi ƙari da cewa mu a cikin kalubale sosai na irin waɗanga rahotanni ne da irin labaru masu kawo firgici da tashin hankali irin bannar da yake kawo ba karama ba bale wani lokaci ma mu yanzu zamanin ga na salori ne da an aiko ma sako kokarin ka kai da cinuwa da la'anta kai ma ka aika ma wasu haka ma ka sa naka magana tare da wannan hoton da ka gani gaskiya wannan abu yana da karfi yana da amfani mutane su san ba duk labari ya hwado gare ka ba an labari kuma haka tsaya ka tantance wai labarin ga Indonesia mi zai amfani na mi zai al'ummata idan ni aika ma wani wani alfanu a akwai ga aika wannan ma da nima wannan sako da ka son dan uwa ya kamar yanzu horon ga da mun ka samu mun ga cewa ashe akwai waɗanda su kawai neman arziki ne a nan ne wurin aika labari na karya za su samu wasu kuɗi saboda ya walakaitar da wasu ya aibanta wasu ya kawo labarun da bai kamata ba a gaskiya wannan taro ba karami ba bale mu da aka ma tame eh, ana amfani da mu kwarai eh, masu eh, addini kaga shi sako ya zaka idan sako zaka ga mai addini shi da ya hau yayi magana to kowa zai saurara zai ce magana gaskiya ce domin kowa ne malam mun ji yayi wagga magana kaga kenan ashe an kware ayyaudarai an kai shi ga hayyar da bata kamata ba an taba yin haka na wani wanda shi daga baya komo shina neman ma gafara ga al'umma domin an hauda shi bisa ga turba wadda ba daidai ba da haka kenan wannan taro ba karami ba ne gaskiya cewa mi rage gare ku manufar taro kullum idan ka zaka kai ma ka isar da sako domin ni wakili ne na al'umma kenan al'umman nan da na wakilta su ma zan ta in sanar da su irin abin da ake ciki da kuma irin ainihin amfanin taron da muka samu hamma daga cikin eh, koken da ke gare ni na haɗa ma waɗanda adda wannan taro nake niya da fata niya so sai dirƙin nan kwamiti namu na tattaunawa a cikin addinai a ga yadda za a yi mai iri wannan eh, horo su ma su fahimta domin ana amfani da mu har ma cikin abin da nake so dan mina ku dan jarida ba a ba ku dama ba kamar ku da a akwarari ko wallafa wani sako kamar yadda nika gani ana karatun jaridodi yana da kyau a ce akwai iri wannan sako wanda za ku rika aikawa ga al'umma ko kowane lokaci suna ji ke su kiyaye akwai labarin ƙarya akwai labarin gaskiya ba dan magana ta hito daga jarida ba ko ta hito daga kaza shine a gaskiya a'a akwai ƙaryan magana kenan babban abin dai mu ma za mu zama masu gargadi za mu ci gaba da hodakar da al'umma bisa ga abin da mun ka koya a nan cewa su yi kiyaye su yi hankali. sotari da dama matasa su suka fi karo da ire-iren sakonni na karya a kafafen yanar gizo batun da mataimakiyar kungiyar matasa mai suna a Jadin ta birnin Kwanni har ilau a jamhuriyar Nijar din. Hadiza Abdu ta gargaɗi matasa da su yi hattara ga yada labaran karya da ma fadawa tarko masu irin wannan manufa. To yanzu ya kamata a ce kowa ya tantance information masu yankin da ke zauwa ka san wannan labari da an ka turo maka ingantacce ne haka nan ne gaskiya ce ko ba gaskiya ta ba sai kai ta tuttura baka ka bincika kawai sai kai tura ya za ku yi ku yi aiki da duk abubuwan da aka haɗa muku a wurin wannan taro to da farin za mu kai mu ba da bayani ga sauran jama'a wanda muke aiki tare eh, sai a yaba eh, mu zan horar da mutane muna waye musu kai bisa kan harkar labarukan nan da muka samu a zan tantance da gaskiya da karya ba kowane labari aka yaba su musamman ga wazab da sauran abubuwan nan iya mata musamman mun san ko da yaushe ana laƙe ga waya ko girki ake yi za ga ana ta waya wani sako za ki bata ta hanya abin da ki gane ma idanunki a wurin wannan taro to a zama da hankali a zaman da hankali bisa kan harkan wazab kin nan da internet nan da na ana ata labarin gaskiya sai a karyar da shi na karya kuma sai a maida shi gaskiya ba kan hankalinka yana bisa wazab baka saurari kawai da ka gai labari sai ka tura shi mm, a zan mai da hankali a zan a san tattalta. madalla to Allah ya sa abin da aka koya daga taron ya amfane su da mu baki daya to a nan zan dasa aya cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin mahukunta da ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai kuma wakilin namu da ya hada mana wannan hirarrakin mamman haruna ni shamsi hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi mu haɗu a shiri na gaba bi bisalam To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma ga wannan saƙo. Zauren matasa. don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba ne ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani ne 'ya'yan talakar da suke ko uwo da su sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Eh, muryar Amurka yau So madalla yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a salamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa tare da baba gana Alhaji Nuciya wace kala daga jihar Yobe. Suka ce salon biyoyi Hausa, hakika matakin da aka fara ɗauka akan sojoji biyu da suka hallaka Malam Bagwani ai samu gashuwa na gwamnatin najeriya ta yi kafin wani hukunci mai tsanani ya biyo baya wannan abu ne mai kyau mu al'ummar jihar yobe mun amince da wannan hukunci da fatan allah ya sa mutuwa hutu ce a gare shi da ma al'ummar musulmi baki daya sako na gaba ya fito ne daga lawal sani na kawu daura ya ce ya kamata mahukuntan najeriya su mai da hankali wajen magance matsalar tsaron da ta addaba al'ummar najeriya kallon halin da ake ciki wanda 'yan bindiga ke ci gaba da kashe al'umma da satar mutane domin neman kuɗin fansa wanda a wannan bangare 'yan bindiga sun mai da mutane tamkar wata haja duba da yadda suke yanka kuɗaɗen da suka ga dama suke sai an ba su sannan su saki wanda suka kama wannan abin tsoro ya wuce hankalin jama'a da fatan allah ya kama mana ɗauki a najeriya da ma sauran wurare da ke da matsalar rashin tsaro amin shi kuwa sakon shehu da marjau cewa yake yi mun ji wai manyan 'yan takarar shugabancin najeriya a 2023 suna ganawa da waɗanda suke ganin za su iya taimaka musu domin cin zaben to su gama ganawa da duk wanda za su gana mu ma za mu gana da su a rumfunan zaɓe sako daga ado salati goma ga annabi jau ya ce na fahimci shugabannin najeriya sun mai da talakawan najeriya tamkar su kyarin mota su sarrafa su yadda suke so a lokacin da suke so domin su samu abin da suke so ko da talakawan ba sa so to amma alhamdulillahi tun da dai komin daren daɗewa za mu mutu mu je gaban allah kowa ya girba abin da ya shuka yi sako daga comrade buhari hayaguru jihar yobe ya ce assalamu alaikum murya amurka na taya daukacin al'ummar jihar mu ta yobe murna cika shekaru talatin da samun jiha daga tsohuwar jihar borno da wanda nake addu'ar allah ya kara ɗaukaka jihar ya kara mana zaman lafiya da yalwataccen arziki sakonmu na karshe ya fito ne daga hamidu kalalabuwa jihar jifa ya ce salam ya hausa na fatan kuna lafiya na jajanta al'ummar garin gashuwa bisa rasuwar da aka samu na gwani ai sami to da fatan allah ya ji kanshi kuma ya sa ya huta amin summa amin to madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice hafiz a takaice babban birnin kasar libya ya wayi safiyar yau lahadi salon alon kwana daya bayan kazamin fada mafi muni a cikin shekaru biyu wanda ya sanadiyar kashe mutane 32 da ta wasu 159 a yayin da mayakan da ke da haɗin gwiwa da majalisar dokoki suka kasa hambarar da gwamnatin kasar da ke tripoli titunan birnin sun kasance cike da zirga-zirgar ababen hawa an kuma bubuɗe shaguna kana kuma jama'a suna shashare gilasai da sauran baraguzai sakamakon aron gamar ta jiya asabar yayin da kuma motoci da aka kone suke jere a wasu tituna na birnin na tripoli jami'ai a pakistan sun ce adadin mutanen da suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa ya kai dubu daya tun a tsakiyar watan yuni kana kuma ministan kula da yanayi na kasar ya bayyana al'amarin a zaman babban ibtila'in yanayi ambaliya mai karfin gaske sakamakon ruwan sama kama da bakin kwarya ta shafe garuruwa da shuke-shuke a gonaki a yayin da sojoji da ma'aikatan ceto suka kwashe mazauna yankin da lamarin ya rutsa da su zuwa sansanonin gudun hijira wata babbar kungiyar 'yan tawayen kasar chadi ta ce ta kashe sojoji goma a arewacin kasar ikirarin da gwamnati ta musanta a zaman labarin kanzon kurege kungiyar wadda ta ta sa hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati ta ce mayakan nata sun kashe sojoji goma kuma sun kama wasu takwas masu sa ido na kasa da kasa sun shirya kai ziyarar duddubawa a tashar makamashin nukiliya ta zaporisiya da ke ukraine a 'yan kwanaki masu zuwa To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya niger kamar da Chadi wato karfe biyar na agogon GMT da Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Murtala Faruku sanyi ne da ya na gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.